الحمد لله الذي تفضل علينا ببلوغ رمضان وصيامه وقيامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والسخاء والبقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام في ليل رمضان وتلا في نهاره ولياله القرآن ودعا ربه وسعى له العفو والغفران فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الصائمون والصائمات لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فيها الفضائل المشهوره وفيها الخيرات والأجور العظيمة ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل الصالح فيها أكثر من غيرها فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاري ومسلم وعن آئشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المعزر رواه أحمد وفي هذا أيها الإخوة دليل على فضيلة هذه العشر وأنه ينبغي للمسلم أن يقوم فيها بجميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في هذه العشر للصلاة والذكر حرصا على اغتنامها ولأنها نعمة كبيرة لمن وفقه الله تعالى لإدراكها والاجتهاد فيها فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يفوتها على نفسه وأهله فما هي إلا ليال معدودة عسى أن يدرك كل منا من خلالها أفحة نفعة من, من نفعات الرب الكريم عسى أن يدرك كل منا من خلالها نفعة من نفعات الرب الكريم فتكتب له سعادة الدنيا والآخرة عباد الله ويكفي كل مسلم شرفا وقدرا ما خصه الله تعالى به في هذه العشر بليلة هي خير من ألف شهر ليلة شرفها الله تعالى على غيرها من الليالي ومن الله تعالى على عباده بجزيل خيرها ليلة أنزل الله تعالى فيها القرآن وأجزل فيها العطاء والإحسان ليلة لا تشبه ليالي الدهر وقد أخبرنا الله تعالى عن فضل هذه الليلة في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرأ كل أمر حكيم وفي آية أخرى قال جل شأنه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة أيها الإخوة كان من حدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان والاعتكاف أيها الإخوة هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله جل وعلا وهو سنة وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه في حياته وبعد موته فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم إني أعتكف العشر الأوسط ثم إني أتيت فقيل لي إن في هذه العشر الأواخر فمن أعب منكم أن يعتكف فليعتكف رواه مسلم أو كما قال الرسول اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين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 عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وينبغي أيها الإخوة لمن أراد الاعتكاف أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباع ما أهله أو غيرهم لمصلحة ويجوز الخروج للمعتكف لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا كقضاء الحاجة من بول أو غائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب فهذا جائز إن لم يمكن فعله في المسجد أيها الإخوة ولكن إذا أمكن فعله في المسجد فلا وللكلام عن الاعتكاف بقية إن كان في الأمر بقية عباد الله با godiya ga الله وان ya فلله ta hanyar isar da mu zuwa wannan wata mai albarka na Ramadan kuma Allah ya azurta mu da azumtar wannan wata da kuma salloli wanda ake dan neman falala Allah cikin wannan wata ina mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya wanda ya kaɗaita ta hanyar bawa bayinsa kyauta da falala wanda yake madawwami shine Allah ina shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne wanda shine yayi tsayuwa cikin wannan wata cikin darare na wannan wata lamar na watan Ramadana mai albarka ya karanta ayoyin alqur'ani a ranaku na wannan wata da cikin dararensa sa'an nan ya roƙi ubangijinsa afuwa da gafara Allah maɗaukacin sarki ka tabbatar da salatinka da amincinka ga wannan annabi mai girma da iyalansa da kuma sahabbansa da dukkanin waɗanda suka biyo bayansu bisa kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan haka ya ku ‘yan uwa masu azumi maza da mata lallai ku sani cewa goma na ƙarshe na wannan ramadanan yana tunkaro ku ya sauka zuwa gare ku wanda a cikin wa'annan kwanaki goma akwai falaloli wanda suka shahara daga baki mai tsarki bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin wannan kwanaki akwai ɗumbin alkhairi da ladaddaki masu yawa cikin wannan wata shi yasa ya kasance daga cikin halayya na annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ƙoƙari da yin aiki na gari a cikin wayannan kwanaki masu tunkaro mu wanda baya yi a wa'ansu kwanakin wa'anda ba su ba hadisi ya tabbata daga Aisha Allah madaukaki ya ƙara mata yadda take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yajta'idu fil ashr al awakhir ma la yajta'idu fi ghairi ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ƙoƙari cikin wayannan kwanaki na goma ƙoƙarin da ba ya yi a wayanda ba wayannan kwanakin ba haka hadisi ya tabbata dai daga aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zara wa a'ya laylahu wa ayqaza ahlahu rawahul bukhari wa muslim aisha take cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goma na wannan watan ramadanan ya shiga manzan Allah yana tamke kwarjallansa malamai suka ce wannan kinaya ne na cewa manzan Allah ya ɗauɗa mara ya ƙaurace wa bacci ya nannaɗa tabarma ya yi shirin bautar Allah kadai a cikin wannan kwanaki sa'annan kuma ba hakan ba kawai wa ya lailahu dukkanin daren manzan Allah yana rayar da su da yin ibadodi ga Allah sa'annan kuma wa hala ahala yakan tayar da iyalinsa. malamai suka ce a wannan gaba akwai izina akwai koyarwa ga dukkanin wani musulmi wanda yake da iyali bisa ka'idar Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye kawukanku da iyalunku daga wuta hakan kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke ta wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha Allah ya ce ka umarci iyalanka da sallah ka yi haƙuri a kanta wanda dole ne kada ka ce a'a kai za ka roƙi Allah buƙatunka na duniya wa lahira amma ga 'ya'yanka ga matekunka amma kai ba za ka tayar da su wato wannan tabbas ba kai koyi da manzan Allah ɗari cikin ɗari ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ƙiyamun laili ba iyaka kansa kawai ya tsaya ba yakan tayar da iyalansa bayan shi ya bayan shi ya raya wa'annan darare hakan nan hadisi ya tabbata daga Aisha Allah madaukaki ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 20 na watan ramadana na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan cakuda su ta hanyar yin sallah kuma yayi bacci ta ce idan goman ƙarshe ya kasance manzan Allah yana yin ɗamara ya tamke kwarjallansa da nufin bautar Allah kaɗai a nan kwanaki wannan hadisi imam ahmad ne ya rawaito shi shi ya yasa nan hadisai 'yan uwa a cikinsu akwai nuni akan wa'annan falalar wa'annan kwanaki masu tunkaro mu nan yana kamata ga mutum wanda ya imani da Allah musulmai ya tsayi cikin nan kwanakin ga dukkanin wani nau'i na bautar Allah ta hanyar ya yi sallah ga Allah ta hanyar ya ringa karanta alƙur'ani ta hanyar ya yawaita zikiri istighfari da salatin annabi da hailala cikin nan kwanaki sa'annan kuma da sadaka da kuma abin da yake koma bayan wannan na daga cikin nau'o'i na ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ke farkar da iyalansa cikin waɗannan kwanaki don su tashi su yi sallah su ambaci Allah don kwaɗayin su ci riba su samu ganima na waɗannan kwanaki saboda ɗan uwa ni'ima ne mai girma amma ga wanda Allah maɗaukacin sarki ya datar da shi ga riskar wannan ni'ima da kuma ijtihadi cikin waɗannan kwanaki shi yasa dan uwa bai kamata a matsayinka na musulmi wayannan kwanakin su kubce ma ba ko kuma su kubce wa iyalanka yan uwa kwanaki ne wato kididagaggu kwanaki ne wayanda ba su da yawa ababen lissafi shi yasa dan uwa ya kamata a cikinsu. da ni da kai mu yi aikin da Allah maɗaukacin sarki zai rubuta mana rabauta duniya wa lahira Allah kai mana haka bayan Allah ya ishi falala ya ishi daraja ga nan kwanaki abinda Allah ya ya keɓance su da wani dare a cikinsu wanda wannan dare Allah maɗaukacin sarki ya ce ya fi wata dubu alkhairi wanda dare ne wanda Allah ya ɗaukaka wannan dare akan wanda ba wannan dare ba daga cikin darare dare ne wanda Allah ya yi ni'ima ya yi baiwa na alkhairi mai yawa ga bayi a cikinsa dare ne wanda Allah maɗaukaci ya saukar da alƙur'ani a cikinsa dare ne wanda Allah ya yawaita kyautatawa zuwa ga bayi da kuma gafara da kyauta a cikin wannan dare dare ne wanda baya kama da sauran darare a cikin shekara wanda dare ne Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari dangane da falalarsa Allah yake faɗi cewa ya saukar da alƙur'ani a wannan dare abin sanya wa albarka Allah yace ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah yace ce haƙiƙa lalle mun saukar da shi alƙur'ani a cikin wani dare abin sanya wa albarka malamai suka ce a wannan dare shine ake samun at-taqdiril hauli kamar yadda malamai suka karkasa maratibul qadar daga ciki kuma akwai at-taqdiril azali akwai kuma at-taqdir yawma alastu bi rabbikum suka ce kuma akwai at-taqdiril umri suka ce sa'annan akwai at-taqdiril hauli kuma akwai at-taqdiril yawmi wanda shi kaddarawa suka ce akwai at-taqdirul azali na timfil azar Allah ya kaddara komai duk abin da zai kasance tun daga farkon duniya har zuwa tashin alkiyama kamar yadda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi sallama ke cewa قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة من زن الله يتي الله يا قدر دكن وانا أبدا ذي فارو na ababen kaddara a cikin halitta kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin shi ne faɗin Allah maɗaukacin sarki ƙullai yusibana illa ma kataballahu lana Allah ya riga ya kaddara wannan shi ne a taƙadirul azili sa'annan kuma suka ce akwai kaddarawa lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya tara bayini da kai da kowa Allah maɗaukaci ya ce alastu bi rabbikum bayi kowa ya amsa ni da kai suka ce bala Allah maɗaukacin sarki ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama Min من ذريتهم ala على alastu bi rabbikum قالوا bala sha'idina har zuwa ƙarshen aya. lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya sa bayi suka shaida ga kawukansu cewa shin ba Allah shine ubangijinsu ba da ni da kai gaba ɗaya kowa ya shaida sa'annan suka ce akwai at-taqrirul umri ƙaddarawa na rayuwa gaba ɗaya wanda shine hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama inna ahadakum juma'u khalquhu fi batsani ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakuna alaqatan hadda zuwa ƙarshen hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai ɗayanku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in yana ɗigon mani sannan jini sannan tsoka dai zuwa a cikin hadisin manzan Allah yace ce fayursalu ilaihi malakun sai a aiko masa mala'ika wai umaru bi arba'i kalimatin a umarce shi da kalmomi guda hudu bi katibi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa sa'annan a umarci wannan mala'ika da wayannan kalmomi guda hudu da rubuta arzikinsa da aikin da me shi zai yi da kuma kwanakin da zai yi a duniya dan wuta ne ko dan aljanna wannan shine at-taqdirul umri sa'annan suka ce akwai at-taqdirul wanda shine ake yin badal a wannan dare wanda ake ce masa lailatul qadr wanda abdullahi dan abbas yace hatta wanda zai mutu a wannan shekara a wannan daren ne ake rubutawa hatta wanda zai je aikin hajji da adadin ruwan sama da za a yi a wannan shekara duk a wannan dare ake budget wanda a wannan dare ne Allah ya saukar da alqur'ani kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka a wata ayar Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin qadr Allah ya ce haƙiƙa mun saukar da shi Alƙur'ani a cikin lailatin qadr malamai suka ce abin da yasa aka ambace shi da lailatin qadr suka ce saboda dare ne mai girma mina sharafi ne wato saboda daren yana da girma shi yasa Allah ya ambace shi da suna lailatul qadr nan wa'insu malamai suka ce a'a ai min alqadri ne saboda yuqaddaru fihi ma yakunu fi hadhihi sana dukkanin abin da zai kasance a cikin wannan shekara a wannan daren ne ake kaddarawa nan wa'insu malamai suka ce ai alqadr bi ma'anar tadyiq wato an kirayi wannan dare lailatul qadr ne saboda ƙasa za ta cika ta tumbatsa ga mala'iku da suke sauka kamar yadda Allah ya ba mu labari tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr saboda sauka da mala'iku suke yi a wannan dare duniya za ta cika duniya ta matse shi yasa Allah ya ambaci wannan dare da suna lailatul qadr nan nan wa'ansu malamai suka ce a'a saboda ibada cikin wannan daren tana da matsayi mai girma shi yasa Allah ya ambaci wannan dare da lailatul qadr to mu sani cewa wannan dare dai 'yan uwa yana cikin wayannan kwanaki ne masu tinkaro mu wanda Allah madaukakin sarki yace ibada wacce bawan Allah zai yi a wannan dare ya fi yayi wata dubu yana bautar Allah wanda in ka lissafa kusan shekara tamanin. malamai suka ce dukkanin wani nau'i na ibada ya shiga ciki karatun alkur'ani kai istighfari kai hailala kai sallah kai a cikin wannan dare malamai suka ce hatta wanda ya kawar da datti da cutarwa daga kan hanya a cikin wannan dare shi ma ya shiga Allah maɗaukacin sarki ka datar da mu shi ya sa cikin wannan dare saboda dacewa da wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana i'tikafi a wannan dare ba dan komai ba saboda ya riski wannan falala na wannan dare dan kuma ya nuna wa al'ummarsa ya ɗora su akan wannan sunna wanda kamar yanda malamai suke faɗi shine idan an ce al'itikaf a lugha shine al-luzum wa absun nafsi ala shay shine ka lazimci abu ka tsare rai akan wannan abu. amma malamai suka ce idan aka ce al'i'tikaf a shari'a shine luzumun makhsusun min shakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusa suka ce shine wani keɓanta wani lazimta keɓantacce ka ware kanka ka tare a ƙofar Allah ka tattara zuciyarka daga wani mutum wanda yake keɓantacce shine musulmi baligi mai hankali sa'annan a wani waje keɓantaccen waje ba a ko'ina ba nan malamai suna da zantuka dangane da shin dukkanin masallatai ne ake yin itikafi a ciki nan wa'insu malamai suka ce a'a ba a yin itikafi sai a masallatai guda uku shine masjidil haram da kuma baitul maqdis masjid al-aqsa kenan da kuma masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu malamai suka ce a'a dukkanin wani masallaci na juma'a ya halatta a yi itikafi a ciki wannan shine zance na malikiya mashhurin zance sa'annan wannan shine zance na shafi'iyya da kuma hanafiyya haka kamar yadda babban malami a sheikh usaimin allah ya yi masa rahama a cikin asharhul mumti da ya zo daidai wannan magana ya ce faɗin allah maɗaukacin sarki wala tubashiruwunna wa antum funa fil masajid ya ce wannan al'anan wa antum funa fil masajid alif da lam yace ba haka ba bane kamar yanda wa'ansu malamai suka ce wai wannan al lil ahdi dhihni ne yace a wannan al lil umumi ne saboda haka amun fi kulli masjidi da haka ya game dukkanin wani masallaci Allah yace wala tubashiruwanna kada ku sali da matanku ko kuma ku yi muqaddimatil jima' Allah yace wa antum aakifuna fil masajid ko kuna ittikafi a cikin masallatai yace wannan dukkanin wani masallaci ya shiga in dai masallaci ne wanda in juma'a za ta riske ka za ka yi a ciki don haka ya halatta nan akwai wani zance na waɗansu malamai suka ce a in dai juma'a ba zai riske ka kana cikin wannan itikafin ba to za ka yi a wani ma masallaci amma dai mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacin juma'a ya yi don haka abin da ya kamata kenan a yi itikafi a wannan masallaci na juma'a saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki wa an na fil masajid wanda bisa ƙa'idar ilimi malamai sun sani dukkanin inda aka samu alif da lam yana fa'idantar da umumi kamar yadda imamu sa'adi ke faɗi a cikin ƙawa'idil fiƙihiyya yace wa al tufidul kull fil umum fil jam'i wal ifrad kal alimi da haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan goman karshe saboda ya rishi wancan falala na wancan dare mai albarka yake tarewa a masallaci ya tayar da iyalansa ya ta ƙiyamin laili karatun alƙur'ani ne istighfari ne hailala ne ga dukkanin wani ɗa'a hakan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi itikafi sahabbansa ma sun yi tun yana da rai kuma bayan ya koma ga Allah kamar yadda hadisi ya tabbata cikin muslim wanda a karɓo daga abi sa'id al-khudri Allah madaukaki ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi a goma na farko sa'an nan ya ƙara itikafi a goma na tsakiya daga cikin watan ramadan sa'an nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zan na yi itikafi ne ko ina yin itikafi ne a wannan goma na farko saboda ina mai neman wannan dare na lailatul qadri sa'an nan kuma na yi itikafi a goma tsakiya ya ce sa'an nan sai aka zo aka ce da ni cewa a cikin wannan goman na ƙarshen ne wannan daren yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkanin wanda yake so yayi i'tikafi to yayi i'tikafi a goman ƙarshe hakan hadisi ya tabbata daga Aisha Allah madaukaki ya ƙara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana i'tikafi a cikin watan ramadana har Allah ya karɓi rayuwarsa a bayansa ma matansa suka yi itikafi sallallahu alaihi wasallam don haka ɗan uwa yana zama wajibi ko yana kamata ga wanda yake itikafi ya shagaltar da kansa ta hanyar yin sallah da zikiri da karatun alƙur'ani da addu'a ya nisanci dukkanin wani abu na zancen duniya nan malamai suka ce wannan babu laifi ya halatta mutumin da yake cikin yanayi na itikafi yi zance wanda ya halatta tare da iyalinsa ne ko kuma wa'ansunsu don maslaha amma amma saɓanin yadda za ka ga 'yan uwa wani ya shigo yana itikafi sai ka gan shi tare da waya wani kusan kwana zai yi yana chatting wanda malamai suka ce kamata ya yi wanda ke itikafi ko da ɗalibin ilimi ne saboda wannan dare dare ne iyakantacce hatta irin muzakara ilmiya suka ce an so ya bar shi a gefe wanda kawai ya shagaltu karatun alkur'ani yake hailana yake istighfari yake salatin annabi yake wanda duk ina yake sai dai kawai ya kwanta ya huta ya tashi amma kada ya shigaltar da kansa sabanin yanda ka ga wa'insu suna yin itikafi shi ya sa wanda yake mai wayo ka ga yana zuwa itikafi ne a unguwan ma da ba a san shi ba saboda kawai ya keɓanta ga bautar Allah shi kaɗai bai san kowa ba amma wani saboda ya shagalci ya riga ya saba ko da a wata unguwan ne sai ya samu abokan hira wannan kuma kuskure ne ya saba wa ma'anar itikafi dan shi ma'anar itikafi shine ka tattara zuciyarka ka fuskanci Allah kadai duk wani abu na duniya sabanin yanda wani hira kwallo cikin itikafi yake wani idan aka zo sallar juma'a haka zai ta yawo yana ta kallon jama'a yana ta fita nan malamai suka ce bashi halatta wanda yake yin itikafi ya tashi ya fita waje bashi halatta suka ce sai dai illa rura ne ko dai kama ruwa zai ko ba haya zai yi nan malamai suka ce wannan kawai shi ne nan wa'insu malaman suka ce a'a idan mutum ya kasance ba shi da mai kawo masa abinci a wannan masallaci to da haka babu laifi abin da zai ci ya sha ya fita ya nema amma shi ma kawai ya fita ya tinkari abin da ya fita yi kawai babu ruwansa da kowa a waje don haka in ya gama ya dawo don haka suka ce kuma idan duk da akwai wannan to ba shi halatta mutum ya ringa fita yana yawo hatta ko irin cin abinci ko wani abu in dai zai yiwu a cikin masallacin to ba shi halatta mutum ya fita waje haka ba a duba mara lafiya kana itikafi ka shiga ka ce ai za ka je wancan gida ko makota ba a yin haka ko wani ya mutu ka ce za ka raka shi a kai shi makabarta ba a haka dukkanin wa'insu abubuwa kawai kai za ka tunkari Allah ne ba don komai ba saboda ka yi ƙoƙari ka tunkari wannan wata mai albarka ba don komai ba don ka samu dacewa da wannan tsayuwa a cikin wannan lailatul qadr Allah madaukakin sarki kai mana gamdagatar yan uwa ina ganin anan za mu tsaya saboda naga lokaci ya kusa kamar yanda akwai sanarwa haka guda biyu kafin mu yi addu'a sa'annan mu tashi mu sallah sanarwa na farko shine yan uwa akwai daya daga cikin malaman mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda shine na'ibina babban malaminmu sheikh muhammad umar jallo allah ya yi masa rasuwa malam umar kenan shekaran jiya muna roƙon allah maɗaukacin sarki ka gafarta masa allah ka sa ya huta allah ka tsare masa bayansa allah maɗaukacin sarki ka azurta shi da dukkanin wani ni'ima da faranta wa bawa da kake a cikin kabari ya ubangiji kai mana haka aikinsa kuma da yi na karantar da al'umma na abubuwa na ibada da ya yi Allah maɗaukacin sarki ka sa wannan ya amfane shi har zuwa ranar alkiyama mu kuma idan tamu tayi Allah ka sa mu cika da imani sa'an nan kuma sanarwa na bi yan uwa kamar yadda muka sanar cewa a wancan juma'a kun ga yadda ake aiki a wannan masallaci Za ka ga idan ka hau sama kuma mu da ake zuwa da mu mu ne muka san yadda ake shan wahala malam umar allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa lafiya malam muhammad umar jallo yayin da aka samu baƙi malamai shine yaje can yaje can can wancan hotel ɗin daga can sa'annan kudi kuɗi ake sawa masu yawa amma kaga yanzu idan aka samu dace ‘yan uwa kuka taimaka aka yi ɗaki na saukar baƙi anan an wuta kullum shine yayin da aka ce baƙi sun sauka a wannan ƙasa mai tarin albarka hatta baƙin ma a gabana suka faɗi akwai ɗaya daga cikin malamai an taɓa kai shi wata unguwa shi da kansa yake gaya min yace da asisiba kawai ya tashi wallahi ya tau da asisiba bai san ko ina ba amma ya tare mai mota yace kawai shi a kai shi gurin malam sheikh Muhammad Umar Jalla kawai shi anan zai sauka saboda abin da aka saba yi masa anan to ya gaba ba a yi masa a can ba kaga to wannan shaida ne na alkhairi kuma dukkanin abin da ake yi Sheikh Muhammad Umar yake yi abin yana tasiri ne da taimakon ku saboda ku ne ɗan ashama ɗin dukkanin abin da zai so yayi na alkhairi in ba ku tallafa ba wallahi ba zai yiwu ba shi yasa ƴan uwa kada ku ƙosa kada ku gaza yadda kuka saba a wancan sati an samu wani bawan Allah ƙofofi ne yanzu ake da bukata guda hudu cikin ikon Allah an samu biyu ɗaya wani bawan Allah ne ya siya Sa'annan kuma dukkanin ƙofa 1000 ne kawai na siri da za ka bayar amma kuma za ka sa wa kanka sadaka dariya wanda ko da bayan ba ka da rai dukkanin wani bako da zai zo ya sauka ya karantar da alƙur'ani da hadisai duk abin da ya karanta kai ma kana da lada a ciki kaga ashe dan uwa aljanna ce amma ga wanda ya san abin da yake shi yasa aka samu wani dan uwa a wancan satin yayi kokari ya siya sa'annan aka samu mace kaga kamata ya a sami maza kamar guda biyar sun yi sa'annan a samu ɗaya ma mace ta yi amma an samu namiji ɗaya mace ɗaya kaga wannan suka ne gare mu sa'annan in ka bibiya akwai ɗawainiya a kanta ita ma wanda kamar yanda bayani ya zo ita ma tasi wannan ƙofa guda ɗaya ne ladan Allah ya kai wa mijinta wanda ya koma zuwa ga Allah to yanzu dan Allah ka kula na tabbata wannan baiwar Allah tana da ‘ya'ya marayu a ƙarƙashinta amma saboda ta san mahimmancin da tsadar aljanna ta san mahimmancin abin da za ta yi amma duk da aka sai da ta yi ƙoƙari ta ce ƙofa ɗaya ya kamata a tun anan kafin na sauka na samu wani wanda zai ɗaga hannu domin Allah shi ma ya yi mana alkawari ko wani ya siyi guda biyun gaba ɗaya wallahi ya kamata mu haka kafin na sauka a samu wani wanda zai yi ƙoƙari ya ce duk ya siya gaba ɗaya mu ne muke addinin gaskiya babu shakka mu ne muke addinin gaskiya kuma mun yadda da gobe alkiyama Allah zai saka amma waɗanda suke ‘yan can ‘yan hannun hagu wanda aminatun nasi ba ta slanaran amiya za ka ga yadda suke faɗi tashi gurin gina coci gurin yaɗa addinin kiristanci sai kai wanda kake da imani da yadda cewa Allah zai saka ma kai ne za ka tsaya ka yi ƙasa a gwiwa nan ya kamata 'yan uwa a taimaka a samu wanda zai ce ya siya gaba ɗaya ko wanda zai ɗau ɗaya ɗaya shi ma ya ɗau guda ɗaya shi kenan mun gama Allah maɗaukacin sarki ka karba mana dan ka san akwai waɗanda ba sa so a san su ne suka yi ƙila nan wani sai na sauka zai zo ya biya to Allah ya kawo mana kai Allah madaukakin sarki ka karba mana Allah cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata Allah ka sa mu daga ciki wannan dare da muke yin magana a kansa Allah kai mana gamdagatar Allah ka azurta mu da aikata wani abu na da'a da zamu yi a ciki Allah ka karba Allah madaukakin sarki ka kalla Allah madaukakin sarki ka tallafa mana Allah dukkanin abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana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 ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم